to ga abin da shi muhammadu bin ka yake kawo a cikin littafinsa ko ya kawo a cikin sa tafsirul alam a shafi na 461 babu na 52 yake cewa duk wanda ya ga ya yan nauyi yana tafiya tikir-tikir da ƙyar da ƙyar wuyansa ya ƙage wa Allah zai jarabce shi da wani mummunan makwabci wanda za su yi ta shan gwagwarmaya da ainihin zargin juna da rashin daɗin zama da ƙare-ƙaren police station da kotu da sauransu abu dai marar daɗi to wannan shine ya kai mawarkin kayan ka ko wuyan ka ya dankare da kaya wallahu alam